بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أن صفو قوة قوة تكو يا شوال 1436 ya kalenda nigeria na miyo chafo gbawa jin miyo chagutwa baci 2015 kalenda miladiya na mai kafin yanzu nici ko daga hmm. kafin littafin al'aqidatul islamiyya ya a sheikh muhammadu jamilu dino anwa'u tawhidi wa fawa'iduhu fasalin ne ga ya tiya nau'i shi ya tauhidi gan ga amfani su'al ya za a rasalallahu rusula kila yi cica tuci shi tutu jawab eji arsalahum da dawati ila ibadatihi ce tutu tutu tutu gayi ba jaji ya daji buta ya soci wa nafi shirki biLla, amma la shirka nyaya qala ta'ala soci latuna gan wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan hakika ya tuci tudafi al'umman dondo an ibudu Allah ga ajibu ta ya soci wajitani bu tagut amma la ya gangani da taguti man ga at-tagut ene tagut na alladhi ya'buduhu an-nas ngayi zane gaje jib ene zane gaje jibuta na wa a ci yiwu min du ila ban bi Allah wi na wa wa radin bi zalika kun me da jin da ci ga ne ne ne tagut ne ga dauna wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ga al-anbiya wa ikhwatun annabawa shi ya gishayo wa dinuhum wahidun addini ya mai yimmi hadisi na mutafakun alaihi su'al ya ganye ma huwa tawhidun rabbi ke tawhidi ar-rabbu tawhidin rububiyya ga inna ko hmm. jawab eje huwa ngai ifraduhu bi af'alihi yanzu da tuyi cujin nike ce biyar tuji ya tuyi ci kal ke ta jina wa tadbir ke tadbir jina wa gairi ma to yana wuce majin na jana qala allah ta'ala ce ce na ga alhamdulillahi rabbil alamin da bukata ji tabbata ya allah da suna jali ta bata na wa qala sallallahu alaihi wa sallam hmm. annabi sallallahu alaihi wa sallam ga anta rabbus samawati wal ardi Allah wa gai eci na jani ta yin sama da yi wace kpanin mutafakun alim su'al igagi ma wa tawhidul ilahi ki tauhidin ilahi ma'ana ki tauhidin uluhiyo, jawab eje wa ifraduhu bil ibadati ngai ezo da ce cuji ke ce bayan ibada bu kad du'a'i ke waga ba du'a ce ci bugiwa ba da yi. wa zabhi biyayyen zuyi yawa ga zuyi sai ci bogi wa zuyi wa nazili gangani da emice yawa ga cemi da sai ci bogi gawa ko wasu salati da sallaji war raja'i da evubai ko mm. wal khawfi da dasi wal isti'anati da taimakowai wai wa da yi yaƙe wa gairi ha bene majin na jani kala ta'ala ce ci na zan wa ilahukum ilahun wahidu ce ciye da cinike tuyo la ilaha illa huwa hada zai iza jibuta da gaske na sai Allah ar-rahman rahim da turama da cegu wa kala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ga kafin otu ma'azu da yaman na wagogan falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi mafari ma farina wa kai jina gai shahadatu an la ilaha illa Allah a jirki hadi zai ta bi gaske yana, sai Allah mutafakun alayhi wa fi riwayatil bukhari wa al-imam bukhari magan ila an yi wahidullah ya ga abiya ce cajin nikiti su'al igage ma huwa tawhidu sifatillahi wa asma'i yi tauhidin sifati yan ce ga suna shi yan ce ce jawab eji huwa isbatu ma wasafa Allahu bihi nafsahu ko hmm. ila mitu hmm. nga yanzu da tabbatar wujiye na ce aji tita cuye fi kitabihi da littafi wo an hu rasuluhu ko matu caji ce ciye fi ahadithihi as-sahiha da su na ja ta juna na alal hakika ce sifa wacce magwai tabbatar wa cin hakika la ta'awilin ko hmm. wa ma ju tawila wa la tajsimin wa ma ga ce ci jismu ya hmm. wa ne ga lafazin wa la tajsimin na mun bi da alqur'ano ko sunna nafiyan wa isbatan ya amma mu bayani da tubo insha Allah hmm. la tamthilin wa ma la sifa ce ci da biya ni taja wala ta'tili ifa na mato ci ga da biyo ko adu sa su ci ma la yin so ci na wa nyuya wala takifin wa ma ga kaifi yudana ta mini sifa wuci jo kal istiwa'i ke latuna so ci latuta cin al'arashi wani wan nuzuli da ci ci ya so ci ci samai jene wal yadi da ya gwe wa ma da yana jin na janan kama ya liku bi kamalillahi kimnin go su ci yi nan qala Allah ta'ala ce shi na tuna ga laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiu al-basir eh, yadda bane da shi na sai ce wa sai ci mai ne wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ga yanzilu Allah fi kulli lailatin ila sama'i dunya ce ce ci sama je shin dondo sahihun ahmad yanzu nuzulan ku bi jalalihi man ga ce ci hike min go ce ci na wala yushbihu ahadan min makhluqatihi ce ma da za ci ci ya ce ma ga sifa ya ce ma mun ya zai dole min ya ali tawjiwa su'al ya gaji aina allah ba allah wa jawab uje allah fawqa al-arsh allah wala tutakin al-arsh wa ala samai takin sama qala allah ta'ala ce tunatun ga ar alal arshi istawa etu rahmani wọn láti tàtíyàn al'arasho ai alawar tafa wọn láti kama ja fil bukhari an tabi'in kemlin bedda sai bukhari daga baya ta yi una jona wa sallallahu alaihi wa sallam annabi sa sallam gan inna la kataba kitaban hakika allah ka littafi. kabla an yakhluqa al khalqa ka mujalitta jinan fawa maktubun inda hufo kal'arshi wai ke kati da ba su yi coci ta yana la'arasho rawawu al-bukhari su'al igagi a halin ma'ana in ba Allah fan ba gani da yi jawab ishe Allahu ma'ana bi ilmihi Allah wa fan ba da yi da ilimi ya sma'una wayo igane ya gane ko hmm. waya rana mai liyi ya kaulin lahi ta'ala ya bada cikin latin daga la ta khafa e ga su da mu yuta ce ga bai dana hmm. annabi musa da hmm. annabi haruna inna ni ma'akuma a cikin ya fama gani bai yi asma'u ne wo wa ara mali wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi ne gwa ga sai ga mu tabbata ne gan innakum tad'una sami'an qariba yi ce ci ne wo mutsobana wawa ma'akum ma ba gangani da yi rawahu muslim ai bi ilmihi ma'ana ma'akum bi ilmi Allah fa yi bi ilmi su'al egani ma hiya fa'idatu tauhid kiya amfani tauhido jawab uje fa'idatu tauhid fa amfani tauhidi hiya al-amnu fil akhirati ngayi aminci al min al-azabil mu'abbad ya zade daga azaba ya gegen nuna mana a tauhidi ya gan zagwa daga azaba wal hidaya fi duniya tauhidi mai lazai lade ba daga ijo wa tafsiri zunub mai fi zunubi zaya zaya kala Allah ta'ala ta tana na gan allazina amanu na ja imani ji walam yalbi su imanahum bi zulmin amma la zalunci ka imani ana ula'ika lahumul amunu sannan ga da amincewa wahun muhtadun a gama ta ce ba ubo bi zulmin babu ai bi shirkin alayhi do fato ci bacha wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi ne wa ga ce da mutum ya tabbata ne ga haqqullah ga haqqul ibadi ala Allah haki ya ci ta ci haqqul ibadi ala Allah haki ya wuji ta ci ya ci an la yu'azziba man la yushriku bihi shay'an zandon da ne layin fato ya ci ba ca da to ya ga jiwu a zaba mu wale babu ga wakatun na so wanzo ina da ibi shi ba ni ga anwa utawhidi wa fawaiduhu yiri yiri shi hmm. hmm. ya tauhidi wuce tauhidi gan ki mai amfani ga wajen gane ako wale tauhidi na wani ga abuwan nona ngai tauhidiyar almursalu na jo kiwa ga wani tauhidiyan ala su ya caji ni na ba wa shi wunan ebe na gada shan alkafi ya fi shafiya hmm. fil intisar lil firkatin najiya yi ibn qayyim gawe wa gogan ba kama da a fi tuji wadi tauhidi tauhidi tauhidi a mai na zando da tsayo na kiri ko laji ganewa hmm. ga jami'a ga gawa ga tauhidi kawai tsiya. wafe ne ga ko babu ya kwace wa lalimai na jami'a babu tauhidi na wani bai na nufi sa sanar mu ne jami'a ga tun ji wani tauhidi ya wai yana waje nufi nan sai ci bai sunna sai ce le baya sai ce wa sai ce gaga sai ci bai sifaja ya tuma da miniyan imani ba waje dole waje imani gangani da kadara sai ci mali annabi Musa sai ci magana da annabi Musa ya mali annabi Ibrahim ya macha aljanna mala dabwa ina mala dabwa imani ya fasiki da ya mumini ma ungodo shiga so ja bunu sofwa ne ne tun a tauhidi ya we ina wani kpanin gadon to bu soko n'o le na kalima wangi tuye hmm. amma ma ma'ana wangi wula a a can gama mota village a ya fetu a tauhidi biye kawai biya wa fili ya koya ga wani gire wa jike mai wa gan inda ma zile kpara ni biya tauhidi na wa mawa ceci da sunne ci mada sifa a zaba kabari madawa ma kabari madawa Allah malatu ta ciyar al'arashi ba amma ta dagon da shi na je ji zalunci na. a cikin ga al'amu shaga al'amur bil marufi wannan ya anil munkari a cakiyar cikin zane na gefe yanka ba lona ga lona wa tiya ya fa'ali ya neman shafa da motar zila ga tun di wodi da yana wasu ga wasu yi gari da nan hmm. a ci di alhululiya ji sufa ya ji ibn arabi yadda ibn na a so a tun di tsiya wa ga ma'ana wange la'ahu alhali na ya baya da tauhidi e ba abu nan to gani ko ci to gan to ko gici to gan zame lami nan ba ta egan tsoye ci guyi don na indo na mu ga tupe yo tsoye ci ga don bugu indo na ga jibuta na tsoye ci go jibuta kullul kalami fil wujudi kalamuhu sawa'un alaina nasruhu wa nizamuhu ina ya tsayan da diwad kiwo nan tauhidi nan ga da wani inda ta mace sai lo tauhidi ya shirya ku yi ka ka kayan da yana zandoro ya jini wani bai tauhidi shi nan mu ci abin su ganci su kuna mu ci to ba jin bayani ya tiyan ya na tuci yin yadda su ba wa mulsali na shi a ci mai lami tunan nga yi tawhidi na na ba jibe ni to wancan wanci wa a ga tu wanci tawhidi wanci ga wuta da tawhidi rububiyya ada tauhidul uluhiyya ada tauhidul asma'i wa sifati babu ada dalili ya gigan tan nan rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiya rabbu samawati wal ardi na ta yasan da kina wa ma bainahuma bayan bayan tsakanin bane fa'budu wastabir li ibadatihi jibu ta ce jujo mu jan kule tin ibada jin yabo har ta alamu lawu an gbai za da na wani da ce ci ku ya su ne da ya ce ci no kwale ba gwanna gbani rabu samawa tul'ardu wa ma bai nau ma na ce rububiya fa buduhu wasta birni ibadatihi na ce tauhidul uluhiyya har ta alamu lawu sami ya ce kiyar tauhidul asma'i wasu sifat ngo ji gane ko ngo ji gane a gannan zan wace a daga wuri ibn taymiya ga zan tawi da wuta ko hmm. no mujan nabi tatabu wal istiqra nga ga tawi da hanya umaji ibn taymiya ga tawi da hanya man shi dabu ne ga ga cin class ko shi tawi da kami da taymiya nan faga da ibadatul kubra ibn battah ma ga wata wi da guta rububiyya uluhiyya ala asma wa sifat kuma bi ibn taymiya ibn jarir at-tabari to tafsiru bo mun lagabe yace kibo ite tawi da guta rububiyya uluhiyya ala asma wa sifat al-imam tahawi al-aqidatu tahawi bo mun lagabe ta tawi da guta tun daga cabo lahu ma'anar rububiyya wa la marbub har da karshe ba wuce al'imamu abu yusuf na yi makantar abu hanifa nan mun lagabe ko kitabu tawhid kan kitabu limani ibn man da wadana ya ce tawhid ga gutar rububiya uluya la asma wa sifat ne kpata bai gada wagalo littafi ne ga alqawlu sadid sirraja la man ankara taqsimu tauhid yan a sheikh abdurrazzaq ibn abdul musin labari badr wa ji mo clarification ya ce matsalar ya gwanin ya ce matsalar ya tafi daga buta kawai ga akali ta asibiti mutum ku yau ko tano ga kila tsoye ci sha tutuci tonin mu ci ya shiga allah tutuci tutu ya ba biya ji buta ya tsoye ci buga mala shirka nyaya mu ci da dalili daga allah subhanahu wa ta'ala ga wala kadda ba asna fi kulli ummatin rasula a cikin ya fi cuta shi al'umman dondo an laha na ji buta ya tsoye ci waje ta ne bu taguta ma laƙiya gangani da taguti nan annabi nuhu alayhi salam inna arsalna nuhan ila qaumihi ko to hmm. ta annabi nuhu da ba jama'u shi don wuja gargaji ya ce a azaba ya alkiyami amma buta ya tsoye ci baugi a daga tawai diga atoto wa in min ummatin illa fala fiha nazir adi al'umman don da ba illa faci tana ja gargadi nan wa dabo wa ila adin akhahum huda annabi hudu sai cutu da baye na ji adawa ji qala ya qaumi budullahu ya jama'am je jibuta ya ce malakum min ilahin ghayruhu wa ila samuda akhahum no saliha sai ce a nabi salihu tu da bai na ji san mu dawa ji nan wuce gan ya kawai budu lamalaku min ilahin gairuhu a nabi shu'aibu sai ce a tuta cutu da ban madina fiye Wai la madina kahum shu'aiba kala ya kawai budu lamalaku min ilahin gairuhu ya ji mamaye ya buta! sai ci bugi na ji ya buta bi gaske na sai allahu na annabi sallallahu alaihi Allah subhanahu wa ta anabi Yusuf alayhi salam ka kunu da prisoner na kyugo ga a arbabun mutafarriku na khairun amillahu alwahid alqahar kyuta be ya sahibai sijini a arbabun mutafarriku na ko hmm. amillahu alwahid alqahar dole tawidi ga wonto jikiyo mutaya ya gangani biyo annabi musa alayhi salam kun take ji the same thing ko annabi ibrahim alayhi salam ga ya abati lima tabudu ma la yasma la yusiru la guni an kashe ya ya abati kaza ya abati kaza ya abati kaza ko hmm. ba ka kiji nan e ci annaba ji bayanin ina hmm. cadawa da yi ajibu ta ya allah gogi amma la shirka lugwa hmm. gama la annabi je ya guwa wuta da maka ya guwa ba ta tawi diga kun ci bello mai raja ci beji kiyo a ci bello sallah ji dole ta ci ubo ya ci jina wuta ne kene ta tawidi ta sallah da sura ci jina kene wuce da sada maka ci beji jira shi madina ganci a ci kontini da buga tawidi jina ne da gazu zona ba malaka na ne ya tuma da yamman na ga yamma fa na wa kai shi ne kiyo tawidi na gai manhajin annabawa je bayan dawa bu hmm. amma jama'atu tabligi shi a cadawa na suku a ga ungoya daga ya cinye tauhidi bai na ji ungoya lawu za shi nan dai morality umazu tabiya wa an yi shi babu tauhidi in wale tabiya wa an ya zagaye da tabiya wa an wa wa made tauhidi an gole to su ya tula alwa ya wani tabiya wa an wannan wa agwa wa shirar kula bi ta wani makanu ya malu da wayewa lil musulmi na shi a cale sukun

da ya san ban na shi na ta shi wani musulmi na jina tawidi na na ba shi bebe na kiwa ɗaba kibo a da fokos ya agungo ta wanzu galu littafin manhajul biya fi dawati ilan lahi ya Sheikh Rabi ibn Hadi Umar al-Madkhali wa mo bayani biya wai cin ganna jo ta bulal al-mawdudi abi na ce ga ala da yin burbu amma ala ibada wuzaji a'a har tu babu ne lega za zaɗi ne yin wa gwamnati za wani shiga da tauhidi wanzu kaza ne ga jibuta ya kabari Allah kiyaye mu ga at-tagut ngai alladhi yabudu an-nas wa yad'una min dunillahi wa radin bi zalika ko nga yene za je ta ya ban bi tso ya ci umma da jimbi a ci ga nan a she za je dabo na jibuta ya umaji ji tso ya ci amma za mu ci jin da bi ba da na jani a za mu ci ga taguta ko ji gane ku iza idda wajibuta nabi isa an ta kulta linnasi take zuni ummiya ilahaini min dunilla wato ga ga zangi ga Allah wa bin nawa ya li ya li licu ci ban bi Allah wuyo qala subhanaka in kuntu ka da alim kada alimta ta lau ma fi nafsi wala alam ma fi da nafsika wale babon no gbanin nan annabi isa alayhi salam waye ga tawuta hmm. ko laji ganewa hmm. so amma ẹ zaga yi zaji gabi a jibuta ta amma ya jibuta ya ko ya jibuta ya mutum mai daji biyu suku wani ya zane gari ta gutu hal alimtu lakum min ilahin gairi alaysa li mulku misra wa zila naru ta ci wale ga nnaji ta wala ya kari bin wale ga nnaji nga ga nga mala ni sa sun ka kunan ngba aya mushriki jigan yana jibu ta wace maji tsoye ca na asubu an tum lawa in ci batu jahannama yo ya dana jahannama mushriki dai na ki bunyi na suku hmm. a ca yin ga yahudi bai nasara ga tun yele da nafa ani mu ani muhammadu nga ali musa ga kirki ga ali isa mu zaki ga uzairu mu zaki riki ga kazan mai kazan ya mishan jima ya jibuta na da yasa ba ni ya mawai na muhammadu daga na ko in zai shiga da jibuta na cuci mai su kwana to ya mutu na jibuta kwata na da ne bugun muhammadu ga na bi sa da na mu ko laji ganewa mm. a dai ga hanci sa ku fe cin a jigan illallazi na sabakat lahum minal husna ulaika na hamu ba dunan zai ji bolo-bolo a shi zuwa cin zawunci ga zawunci da kirki ayo a maji buta bai buta a maji da be buta na ji ya na yanar zawunci ga biya bai na yawunci ya alo na ta a nabi sa sallam ga al'ambiya wa ikhwatun annabawa ya gidwa jayo wa dinuhum wasidun ajini ayi nike ce ga musulunci inna dina inda Allahi mm. al-islamu wa mai fita ga al-islami dinan wala yakbala minhu wa fil akhirati min al-khasirin haka to ma huwa tauhid rabb ke tauhid rabb ga ga ifraduhu bil af'alihi wala to yace waje nike ce bai tuna yace don ne ke alita jina wallahu khalaqakum wa ma ta'malun lagajin alita ya yace lolo ake tadbiru jina alayna ya jaba yudabbiru al'amra min as-sama'i ila al-ardi ke mulki na sai ci bugin wayan kulli lahu malikal mulki tutil mulka man tasha Allah wa ga mulki wala mulki a zanga ba wannan wata zungul mulka min man tasha wa mai ke la mulki gode ba zanga le da mai yana wato izzu man tasha ana abu wani walu ya izza wato zillu man tasha ana abu wani walu ba na kala kulli shay'in qadir ko Allah ga jin na a aya za zike Allah ga jin na ya busu to ya sha'u ko ya kadiru Allah wa ya wa aziki ya zanan wani da mai na umake lawo aziki ko ya zanan wale da mai na fabtagu inda Allah rizq ya gaje wa aziki daga bayan sai ya ce ya bugo wala sai ya ce jinne bayan tujan ga daga tawdiyan rububiyya to mushriki jime da jibe tawdiyan rububiyya ne hmm. ne ko diana ko da yin sa sa ga ga rijiyar halitta ya sama da kiwon ya kulun Allah a ga Allah da wata ala amma ima jibe rububiya kawai ya zamu gaji buta to ya ci ma na lala na ya zaga ajiyar musulmina ga mala ga kima ne la ya lawo ga ila da bi haqqin illallah mm. ade zai wajibu ta bi gaske na sai Allah mun ji gama na lawo ga la rabba illallah a a mm. ko ga la khaliqa wa la razika wa la mudabbira illallah na wujin ga imane la ilaha illallah ya budan to mushriki ji imani irin naso hmm. wuce la ya alhamdulillah rabbil alamin bako wale rububiyya ga guba da rububiyatun amma ma da rububiyatun khassa rububiyatun amma ga ki alhamdulillah rabbil alamin nan rububiyatun khassa ga amanna eh, ga rabbi musa wa haruna wato ki tauhidin al ilawo nga yi wola to yi cewa jini ke ce e da ibada nga bayani wa gali ga ibada nga yana kuwa kala da yadda wani to yi cewa mai da jin da yi to ga to tuna ko wale ga ga misali ki aduwa nan aduwa ibada yo kulidu ullaha awud urrahman ayi e allahu ko tu rahman ko iza sa laka ibadi anni fa inni qarib hmm. uji mi gajmo ga timbo ga gami ba. annabi gai za su alta fas'alillah wa ga bayan ba gangani be sai ci annabi ga addu'a'u huwal ibada addu'a ngai ibada ya bugo ya zu dokun gangani be addu'a be ya zu yi ci bugi ga da yi zanno ci kayi mu wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada wa le ga addu'a ma ga guba ade du'a'ul mas'alati amma de ibada ko amma dai a miniya ibado ma di a arzabuhu ya zuzu yin kul inna salati ga sallah mi wani su to yana ne zuna ko wa ya to rayuwa mi wa mamaci to ajele mi illa rabbil alamin Allah na jani ta bata nan ngawo annabi mm. sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu fe ga ga man zaba hali gairin lafa kadi a shiraka sannan yanzu ya zanen tunan yi ya zanen ya lafa tuce ci ce bugu iya zuwa ya jenuwa iya ya kajiya ko iya ya rawaniya hmm. da sauransu a nazuru emice wace mi so ko wa gaya yin kaza lami ni mi ajiye ya kaza ko ce hmm. ci mi ya mi wagu magi lafiya wancan an mage ba guba sai ci na ji sadaka bai wairi kazan wale eh, in rin na ba na ki na na zuru yan wuce ga ji dole wata ce wani na guji ne bana alkoholi ro hmm. fu bil adi inal ahda kana mas'ula ko hmm. na bin naziri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira ni sifa da kirkijo lashe shi emina ga nan amma yasu na ya fi sharru wa gashe ba nan na ga man nazara an yuti Allah ana ga gace mi gama lamintu lamin sako na fali yuti wa ga jin lamin sako wa man nazara an yi asi yi ga gace mi gama wa le sako ba le sukun fala mi fala ya asi hmm? Hmm? hadisi hadisiyan annazuru yukhadhu min al-bakhil ko adi hadisi da wani annabi sallallahu alaihi wasallam kan nazuru yin jinan amma ga wale anabi mm, nkan nazuru yin ji amma wa gaki a nazuru jani wace dole ta ce wabu hadisun ya ka nazuru yin ji hadisun ce ganga ya ci gan ewa ga e wajen amma wa gabi aji sukun kun ji laifi ya ni amma wa dole an washe dole ebonan nga ba su yi cikin wayowon wayowo to boji na zura ko laji ganewa amma wa waga wa tuwariya ko waga wa ji alkhairu da ce wacewa, ga tuwa kami wa ji alkhairu da sun so wa gaki jin so gula ta ci bayan doci wala ce ga yin na ma yi hasu min albakhilin Allah alam dan be salla salla ibadu ya kul inna salati wa nusuki ko ko aki musalata ya salla ne wato zakata me la zakaya adin biga al'ahdu bai bayna na bayna wasat talaka a fakar kafar wa raja nan da yafu bai faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan saliha wani gai babu gan gumbe to yaci nan gajin lotun kirki wal khawf gani bi da sun ya kafu na yawman kana sharruhu mustatira to yaci wala takhafuhum ya ga sun dama wa kafuni ya sunami amma wa galewa wace asun da su kowane bindiga ya wace asuna kowane soja ya wanda bai ci wace haya ba kowane gaba ya wace asun kasa taɓa kotu eh ta zaci bai ga a shadda su da biyar su kuma ga wala ta kafu wa kafu ni a a ikini ne ya kafu tabi ne da sun tabi'a irke mina nabi musa ya salamu ne wanda ya wawan shi a fawa jasa fi nafsu ya sifatan musa ta gogowa ne ga alhaufu tabi wun jiki a yau wujiyar daidiya wallawa ne walisti'ana ganibin taimako wai ya ka na abu da gwai gayya jibu ta wai ya ka nasta gwai magayyawa ta magwani da wallawa almusta ana alama tasifun a nabi sa sun gai zasta anta fasta in billah ga wa taimako wa taimako gani bai tsoye ci amma wa taimako wa bai zawangi fi mai kadiru alayi muhammadu to ba su ko jimi taimako wa ba mu tebulu na lare tun da ka tabu har bai janyi ga eh ka zawa shi mushrike bane taimako wa ya sakon wayo daga nalo no no le wai gi waje lafiya wa jimi taimakon na ya bago a yi na tsogon shirka na da ga da tauna le birri wa taqwa ta'awuna lil ismi wal udwani ku kuyo ko mm. so a ji gane a gan nasarori A mai tuna jimi taimako milan da nasara ku kuna ya gada da nan wani nasara ya gwato ya ci budan mm. kashi jimi amma nasiru illa min indillah wata wakul gani ngali wunsha wunsha wunsha zalu ya kwashi daga ko wata wakul gani don loyo ya ce wallahi fa wakalu in kuntum mu'mini ya lai ya ce ya bake gafin mu'mina wallahi fa la tawakkalul mu'minun ko hasbunallahu wa ni'mal wakil annabi ga ta annakum tatawakkaluna ala allah ya ga ya ce ce haka tawakkuli ya ga wangi lara zaka kuma ce ya haske kamar suko tera ko yana wayalu ya na tagluhi ma sun taruhu bitana wa male ga yaƙin sai cin cika gawa lotuwa ya hannu biga malu ko wa kullu mu yasaru ma kuli lahu sai ci ma kulli malu fasara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun annabi sallallahu alaihi wasallam wale la ya wale la kuma la wa dubi ko la ilaha illa huwa rahman rahim wale la ilaha ne nafiyu illa huwa tikiyo isbat wale ga la ilaha da rukun da guba nafiyun wa isbatu nafiyu kawai unji tauhidiya isbatu kawai yi matsuni tauhida a nufi sa a sallam gan ya mafari na muwaza kayan yi jinan rayu la ilaha illallahu ko naki tauhidi ya sifati ya tsoye ci mai sunu shi yau ga wala tabbatar wajen ya tsoye ci ya na tsoye ci ga yi mini ko waji mini ya dan littafi ugbo ko a nufi sa a sallam ci yi tsoye ci ko waji ya dan hadisi ta ta zo wani ta ci ebogo babiyar sifata ya zo biyu ga gan majazi wuyo wani ne kaulun batilu alkaulu bil majazi kaulun batil waji gana ko wa a jin tawiliya kalmar ta mu ma na sibe tubo na fiyan wa isbatan ya waji gana ko wani ta'awilu na mai gada na fa talifu ne like taharif wala gama pan wani ta'awili yana ajiyun fassara yabon ta'awili da ma'ana gani hmm. alkol bin majaz ko batil eh bai hmm. balaga ga laga majazi don to kawai jin balaga wadda larabci ya bude hmm. lawun sutun masala sifati a wadda gana ko sun bene na mando ciwo tun lotu ga yana ce ga majazi na ka larabci wanda ana amma dai man ne ga ga da ta kuranu wani galo sawaiku muktasar sawaiki muktasar sawaiku mursala ya hmm. ibn qayyim la bayani bai ce majazi da ba to fatawa ibn taymiyyah masku la bayani bai ce majazi da ba hmm. al-imam shinkiti in ka littafi wato kai ce majazi da bai littafi ce manu jawazil majazi ah. ilmin nazar li ta abuji wali jazi ya ce majazi da ba hmm. ha. ga rahman allah shi yustawa da shigan majalis na ga taula aga ga Allah ta ala ga yadda la foka da ga kudratu la a kudrati alaihi sallam ga ga yanzu rabbuna ila samai duniya a ga yanzu rahmatu rabbina yanzu rahmatu rabbina ko ji gani ko sari sa da ba la to wayo a mote akida mote za ga ni a shaira ji go to akai yanzu shi ji ko ji gani ko eh. that is it kwa bai shi shi a eh, kallaye na umar eh, ala larayiki yan zuruna a ga yan zuruna ba ga yanta zuruna <laughs> innakum satarawna rabbakum kama tarawna albadiri qamara laylatal badri aga innakum satarawna na'ima rabikun cewa ga aga wala raci ga nan Muhammadu ne so anni <laughs> so wale ga ne dai bai ne wa ga ne ke zai jaji alkol bil majaz na ga ga irin na jore alus na ci wal jama'a jiyan da dai irin na ja hmm? ka majaz ga gun larabci ba zai yoto gun dan wani mutum mun gun ba ga sifata uyayen kin nubiyo na lalaki kace mutazila shiga ta da tsawa e gama jaz ne cha giba cha cha cha to ga sifati jiwuru ya li ta ju ka cha za mu ne mu fara na uyayin keminu bayinu alqawl bil majaz qawlun batil alqawl bil majaz qawlun mubtadi' ku yo ko ba ma jun kaifiya maki alistiwa wuna ken nuzulu na ke aliyadu na da sifat ne kene ku yo ko da hmm. kamisli shay'un yadda bane da shi tuye cina ai da bane la satafin to tuye cina wa wa sami'u tuye ce wa albasiru mai le wa liga sami'u yi suna albasiru make yi suna bugo tuye ce suna ganni ko Allah ah, annabi sa sallam ga yanzu lillah fi kulli lailatin ila samai dun ila samai dun ato yace cin samai je ya shin dondo ta za ba mi adamin gwaduwa za wa gafara min jin gafara za a wayar da nini lan yawo e hmm. ga ginu be jiga ayin Allah ba su yi ci dona ga Allah wa fokal arshi ala samai hmm. Allah ta ci al-arshi wadda sama qala Allah ta'ala ar-rahman ala arshi istawa ay ala wartafa hmm. Allah wala tuka ma ja fil bukhari an tabi'in kamar bada al-bukhari wa وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب كتابا قبل ان ko fa فهو مكتوب da فوق arshi. wani ganin ɓata lauga Allah da Allah ta ce a shi aya ya listi wa widana ko ar-rahman al arshi yustawa thumma stawa al arshi ar-rahman aya fawqiya idan Allah da sama wal qahiru fawqa ibadihi yadu Allah ya goye ta ci fawqa dim ta ce ya gwabu ko hmm. aya ne je lauga e togulu ji e logun lo ba to e ci na dana sama ilayhi yasadul al kalimu tayyibu kalima wange ba sai shiga gulo wala amalu salu yarfa'u aya je ke lawu ga annabi salada sama na dana da sama ya bayan to yaci inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa rafi'uka ilayya ilahi harful intiha ilayya mun gole aji da ya lo ba to yaci ebogo ilayya salu kalimu tayyib wala amalu salihu yarfa'u annabi je isra'i lo bayan ce ci san mo kenan ko zuwa na zai asra bi abdi layla min al a ramin min da aka aqsa yau je isra'i gan be miraji ya bayan ce ci kul san mo annabi sallallahu alaihi wasallam mu biya ga ainihin allah ba ce da wushin da gunji ga wuwa fi sama ani magungan wani da dinu gan fi sama ina ni ba ga gan ya biyo to da ga allah da saboda allah mu gani ina ne mu'mina yi ci kafa na mu'mina annabi sa asalin sai ji hutu ba annabi sa sallam ga garafo ne annabi wala annabi ga Allahu mashhad Allahu mashhad Allahu Allahu jiri Allahu jiri Allahu jiri alama yake Allahu da sama hmm. ngole nusus ne be ci al udu wa bin danbe sabi yasmu rabbika da ala ma za qala rabbukum qalu al haqa wa huwa al aliyyu al kabir buga Allah wala tu Allah da sama ya zabi gaga allahu da ban doro hmm. za a cikin gole ya game ga daidaiwa allah kiyaye mu na libawu yana na sa sallan bana malima maliku wasu alu na ga yana ga wani ga ga ainihin a da i'i yana ga wani a su'alu ga ke kaifi wuyi da wani bidiyo amma ga ainihin la ba da wani bana Hmm? Eh, eh, adinu bi qawli muhammadin hmm. wa ma bi maqali jamidin tu wala hmm. jami'a bi mutazza bi ashara shi a gana ne diga aina allah ne a ga ne bi jinsi ne mani allah ngba bi allah ngo le ne de de tu be shishigi da <laughs> ne muhammadu ya mutu e mega to bidiya a cikin bin ga halillah ma nan ba Allah fa magani bai yi man ga Allah ma na bi ilmihi yasma'una wa yarana Allah fa ba bai bi ilimi wa wa gayu mai leye kadi sami Allah qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u kuma ko ala ya ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir الذي يراك حين تقوم وتقلبك في sajidin pata dem ne lauga Allah we wo Allah ma we leye e bugo ide murakaba ya tuye ci la ta khafa tuye ci gal Musa bi anib ne ga sun da ma inna ni ma kuma ne apa bangani asnaw me wa e bugo wa yi ngode ma'iya ne ne ga guba ade ma'iyatun amma hmm. ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina ma kanu wal yanna ma'iyatun amma idan ya izagu ba illa fa Allah ga ita ce ya izagu ta illa fa Allah ga izagu ni cha ko amma ma'iyatun khassa ga ji zugun ji kiyo ke inna ni ma kuma asma'u wa ara wa alayhi ma'iyatun amma waji ilst waji ilstizamu Allah wo hmm. umai liyayi umai ɗene jinin ma iya tun kasa ganci masu kun wala la mai kiyo a nusratu nasaraya hmm. wata idan yana bai zuma tuyi hmm. kif ki amfani ya tauhidi nga tauhidi yi aminci jo ko yi aminci alikiya ne ya ce kibo daga zaba ne mu'abbadi nan hmm. no le tauhidi la za de ngafa wanda za de ngafa kad aflaha al mu'minun hmm. lalle mu'mini ji a de ngafa a de gwagan tauhidi wala za de izza ya bona imani ga laza da izza walillahi izzatu wa lirasulihi hmm. wa lilmu'minin sai ci gawo izzo betu ci gangani be mu'mini shi tauhidi da imani wa za da istikhlaf ta ci yankin bu hmm. da Allah alladhina amanu minkum wa amilu salihati saklifan nan fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim ce ce ai ce ce tamkinu jiya ta ci yankin bu da hmm. yi ma jibine bono ce ce gunga na bata jiya mini amfani ya tauhidi da imani malaika ya baga fara zai shi da tauhidi da imani na wal malaikatu yastaghfiruna lil lillazina amanu malaika ja sai ba gafara zai ja imani ja mai bi tauhidi na mini amfani tauhidi wa bi masukun wa la'aminci ya za allazina amanu an ja imani ji wa lam yalbisu imanan bi zulmin amma na ci kai imani a ji shirka na ulaika lahumul amn zawun shiga adi aminci wa muta duna mata ce bawo mini amfani tauhidi tauhidi wa gaza tun daga azaban alkiyano ya bi na nabi sa sallam ga to ya ga akhiru jumin na man qala la ilaha illallah dan ga la ilaha ne ga jiwa tiya daga yana ya zai wa tiya daga yana za daga da kai biskala zarati min imani dan ya gobo tauhidi ngalla ya a catan tangwa zai fuya ni kiyami ya bi na Allah subhanahu wataala ga ya ta ji za amfani illa man shaida bil haqqi sai zai ga jiri da gaskiya al haqq wanda ga la ilaha illallah ga tauhidin ga mai imani wa hum ya'lamuna amma ke je ilimi na tauhidi na nan ga ya gwaja za yi da gai yijabo ya wani anabi sa sallam ga ta hannu katilan nasa hmm. Wajen forgami goza an gishi hata ya shaɗu an la ilaha illallah hada da Allah ya ji hadisa wajibu ta bi gaske na sai Allah wa anna muhammadar rasulullah hannu muhammad mai tuce yace ci hadda karshen hadisi wuce tauhidi na nabi kun wake la mini ya waza yawan ce ce yawan mu'minu da mu'minatu ba'dhum ba dogon awliya ubadin mu'mini ba mu'mina shi ya giye da jayo innama mu'minuna ikhwatu mu'mini shi ya giye da jawa ne ga imani ga la a ci ya giye da jo kaja kai imani da ba ta da madawa su dike an a ji ya giye da shi ba ga jo ba da ba na ba na kuma da wata bagda ba da ta tu minu billahi wahdahu tauhidi nan ngai ruku ne mafarin ne arkanul imani wa banin ngai imanu billahi tauhidin nan ga ruku ne mu farin ni arkani ya al-islam bo saboda nun ga ibuni al-islam ala kan sai far shahada ta la ya illa muhammadan rasulullah wato tauhid na dai amfani sarawi bal ga Allah za lotu aljanna yo ko hmm. tauhid mai laza to ba wutun daga ijo umma ke finto zunubi za abi annabi gari islam ya jubu ma kobla uku musulunci wajen biya al'adar ya tunje da ne zaga loka musulunci na Allah subhanahu wa ta'ala ga allazina zane zanu yi imani ji wa bi su imanan bi zulmin amma laka imani ya zalunci nan ika lahumul amnu kawun ci ga da aminci wa dun amma ga ke di bawo wale da zulmin babun nan da shirkin kun ji ga zaluncin dora ga junufi a ah, inna shirka la zulmun azim annabi sa sallam ga haqqul lahi alal ibadi hakin yace ta ce wujijo hakul ibadi Allah min ko hakin ya wuji ta ce yace yace an la aziba man la yushriku bi shay'an ne la yin pace ga cece shiga jin azaba ma muttafaqun alayhi ga katun ja wannan ne ga din daidai nan Allah ba mu lada ne ga cin bici nan Allah ya gafarta mana da gi makanta yau iji manya Allah ya samu dace Allah ya rufa mana asiri sa mu cika da imani subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh